shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar brazil mai bugawa psg neymar zai bugawa tawagar kwallon kafa ta brazil kwallo na ɗari a wasan sada zumunta da za ta yi da senegal tuni kocin brazil ya bayyana 'yan wasan da za su buga masa karawar a singapore ciki har da mai tsaron ragar manchester city edison da dan kwallon liverpool roberto firmino neymar ya ci wa tawagar brazil kwallo 61 a